a wurin 'yan najeriya labarin wani abu ya sanadin salwantar rayukan jama'a ba bakon abu ba ne sai dai yadda abin ya faru kan iya nuna yanayin alhinin jama'a a kan rashin a wannan karon wani imtila'i ne ya faru a ɗaya daga cikin gidajen kamfanin siminti na buwa na najeriya inda gobara ta kama wurin ajiye man gas a gidan siminti na kamfanin da ke sokoto gobarar wadda ta kama ranar juma'a da ta gabata ta yi sanadin hasarar rayukan wasu mutane na yi ƙoƙarin jin ta bakin kamfanin sai dai abin ya fuskara. amma da ya fitar da wani bayani a rubuce aka bai wa manema labarai wanda ke ɗauke da sa hannun mataimakin daraktan da ke kula da harkokin ma'aikata sada suleiman inda a cikin bayanin kamfanin ya tabbatar da mutuwar mutane uku da ke aiki dab da inda gobarar ta tashi duk da haka na samu jan ta bakin wasu jama'a da ke makwabtaka da kamfanin lokacin da abin ya yi bambin wallahi ni tunani na ma jirgin sama na ya faɗo irin yadda abun ya yi kara duk wanda a cikin shiyan wallahi ya ji sai hankalin shi ya tashi to bayan wannan sai mun kai ai ashe gidan siminti na wani iftila'i ya hwada shi kamar yadda muka ganin girgijin wuta musamman wajajen karfe shidda zuwa shidda da rabi to za ka ce ma wuta kamar za ta mamaye nan duka yankunan saboda irin tsananin ruruwar da ta yi ta ɗaga sama to lokacin kamar yadda mutane na suke min bayani wani tanka na sake kama to an rasa rayuwa wallahi da waɗanda an gani ɗaya an ga mutum uku su sun riga sun ƙone sun zama ga waɗanda kuma ke haɗuwa suna rauni su dai an haƙwasa dole a gaisu asibiti ko su kuma waɗanda sun haƙo ne mutum uku an gani waɗanda dai an gani wala an manta ya ɓanna gaskiya ba gada. bayanan da kamfanin ya fitar ya nuna cewa jami'an kashe gobara haɗin gwiwa da jami'an kamfanin na ƙoƙarin shawo kan lamarin sai dai har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto akwai birbishin wutar kuma jami'an kashe gobara na kule da lamarin na yi ƙoƙarin zantawa da wasu daga cikin jami'an na kashe gobara amma dai sun ƙi su maganta kuma sun haɗa ne da babban su ta wayar tafi da gidanka ko zai bada izinin yin magana amma ya ce hakan ba zai samu ba amma dai suna kan kokarin ilmantar da jama'a akan abubuwan da ke kawo matsalolin gobara duk da yake bayanan da kamfanin ya fitar ya ce har yanzu ba a tantance musabbabin tashin gobarar ba wasu jama'a na ganin aikin walda ne ake yi wurin da gobarar ta kama shi dai wannan kamfanin siminti da ke shiyar kalambai na a jihar sokoto ranar 27 ga watan janairun wannan shekara ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi tattaki har zuwa birnin na sokoto domin kaddamar da buɗe wani sashi na kamfanin kuma tuni da kamfanin ya ci gaba da aikin samar da siminti bayan dakatarwa ɗan lokaci da ya yi sakamakon wannan gobarar masu lura da al'amuran yau da kullum dai na ganin yana da kyau kamfuna da ma masana'antu har ma da hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a su riƙa bin ƙa'idoji na kula da kare aukuwar irin waɗannan matsalolin domin kaucewa illolin da rashin bin ƙa'idojin kan iya haifarwa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.